halifar da za mu rawi in mafi yasa ido barmu dalle su sala sa don fa'ido gulmu dalle su yalkudu ma haddasa huwa yartaki bikala aw anna wa alli mallaki man bi sahihi a amashin ku mu ma ta tada tilwali su ko ya nusumi. والثاني تدليس والثاني تدليس شيوخي أن يصير شيخا بما بي شيخا له بما به لا يعرف والثالث الآجر ذو التروية حسب لها مقتنب بالثقة التدليس تدليسي أبيت أكتب تدليسي وتمرح أيدي kuma ana ce ana ce masa dalisi duhu to shi dalisi kashi tuna watan akwai asakadu asakadu ya kunu ala kismaini ka da dawo ya kasu kashi biyu ka ga muni mu'allafi muni mursali muni mu'adali muni mukaddi duk dai nau'i na asakadu to wannan lamun yanzu ana ce shi akwai asakadu wahidun akwai asakadu alladhi yakunu wahidan akwai asakadu alladhi yakunu hadiyan akwai kada zabi wanda kasance bai da lila ko na ya gane ba kamar yanzu alal misali idan baka yi mu'asa ya mutum ba masalan kace ala kamar yanzu kamar yanzu malikun asali ce ala sabidul musayyib da an san bai lokaci shi ba ashe in ce ala sabidul musayi ko kuma ce an sabidul musayi ko kuma an da sabidul musayyib ala kaza au ala hadisna fulana ko kuma ala an abi ta kaga wannan ba da hadisi saboda malikuna asali tabbata bai da amari sai bin musa ya ba an kiyaye wannan to idan ya kasance ba kai asira da mutum ba ka shayi wanda ka jo gare shi in ka ce kala da matan dalisi na ba an ce kawai kai hakiki na kawai ta kala da dawi wanda ke aka yi ba a ragayar da aka su ba saboda a san ku mai yi da shi ba wanda ba a gane da dalisi amma su ma ruwa sun ce da dalisi na ɗayan da albani annabi ya ce to in dai ta dalisi na to ba da kin gane da dalisi ba ko na san wahala amma yau da ba ta tsaye ba ne idan ya kasance kan shahi malami wanda ku yi da shi ba kan shahi malami ko ka yi da shi ka ambaci malamin da ku yi da shi ba da an ko kala ko anna wannan ba a kira yadda da yi su saboda ba a san ku yi da shi ba don haka aka ce ake bukata da sanin ilimin tarihi saboda shi ne za a gane wakai mawalin ruwati ko bayatihim sannan kuma za a gane su ku zo neman ilimi da kuma inda suka cika ta ga shi kenan haka na aka ce an gane kunya wasu kuma su kake sun yi gaba ne ko da aka riba ga jari an haka wasu zamani ba da shi ba kuma ce ya duba yake to shi na ce ga shi nuna a wanda kusa ce tadalisi na amma wannan bai da aiki a wanda da aiki don haka ce yan san yan hafiya idan wanda an haka su ya kasance ruba keda lasu wannan hadisi ana ce shi tadalisi hadisi ana kira ne lasu hadisi da aka wata tadalisi ko kuma idan da aka wata ke kenan amma har yan hafiya sakin wannan in kana zaki waliha wannan ne ce wanda aka gasa bayanan dina kamar malikun asali da musulmi an abi hurairah malikun asali da musulmi an abi hurairah a take haka da an sa an kare mu a shekara da ta ba da mahaifin sa ne wanda aka gasa bai ruwa ya kasance waliha a shekara da dalili kenan yan hafiyar sai kuma mutane su shi da ce satun wa da dalili sai gashi uku na fa'ilu wanda aka kadai daga cikin to da mudallis shi ake ce dalisi shi a tadallisu salasatu dalisi kashi uku na fa'iluhu ka ko aika ɗaya daga ciki ya zama huwa al-mudallis su ma da ake ta dalisi to ya shi ce ne zai zama a ku shi ka da wanda jiyo gare shi wa ya tafi shi haya bi ƙala da qala ɗau'an anna qur'an da anna qur'anna aw an da liman laqiya to ya shi kamar da misali ka yi zamani da malami amma ba ka da hadisai ko kana da ba ka da wasu to in ka yi zamani da malami ba ka da hadisai ne kamar yanzu allah misali kamar yanzu allah misali a wannan a ukailu da yunusu dukkanin su alal zukuri ko amma wannan wannan a misali su ne wanda ya riga da kauƙailu ba Yunusu ba ba mamadu ba wanda aka ce a akwai mai mani kula ba bai kawo da shi da kuma shi gaba to yanzu a abin da ake sani na daga kamar yanzu kayan zamani da malami ya gane ko kayan zamani da malami kayan ruwaya hadisai gare shi amma kana da su ba ka da wasu ko kuma kayan zamani da shi ba ka da ruwaya ta ko guda amma ka riwaya ga almalin ne shi ko almajiri ya yayi shi amma kun zama yi da malami to in ka tuka ka da malamin nan naka wanda kasance shi ne wasu tsakanin ka da wace malamin da kasance ka zama shi amma baka da riwaya in ka kashe shi yanzu a zamu ce wani hadisi yan mutane ba su ba sai su adana ka wani hadisi bari ku ga misali ne ku ga misali ne su misali ne su misali hadisi ta ga su misali shi da riwaya hadisi zuri amma ba kowane lokaci ba riwaya ta ga zuri ba ta da yawa mahiyanci laisu an ukaili ko dai su an yunusa an zuri an kiyaye da wannan ko to amma wani lokaci laifu na sa'adin an zuri an gane wannan to yau da abin laifu shi kasance shi na da hadisi wanda kasance ya yi wato shi daga yunus an zuhuri in yace an zuri ta ka abin da cewa hadisna hadisna yunus ko قال a الزهري to yau ko kuma ce hadisna yunusu qala hadisna a zuhri sai ce an zuri ga hadisin bai same shi da zuri ba to wannan shi aka ce masa DC saboda me hake sake wanda da aka kasa yaro saboda wanda da ke ya fi wanda da dinin hadisi ne shi ya zama linki ya za a gani a kada wani sai ga wasu ka san hadisan da lesu ya karanta daga su daga zuhuri sun ka san kuma hadisan da karanta daga zuhuri ba ta da wasu ba zuwa su gane a shekin na zuwa in ce an da zuhuri sai ce ai bai da wuka hadisi na zuhuri shi a da wasu ta gare shi a shekin na ya kada ya da dalisi dan gane wannan ko don haka ce yanzu irin ma zai gane wanda jo gare shi wanda ke shi hawaya bi kala qala fulanu aw anna fulana aw an fulani liman lafiya ga wanda hada shi wanda shi ake tadlisi shi Allah mace akan irsali irsali bayan da shi Allah don haka imamu don haka Ashab Abdullahi ya da tibi da tibi da jawo a jare kyautata suwa kage kawo Allah ya kawo musali ya kawo wadali ya kawo kadi da kawo dalisi sannan kawo musali ya kawo irsali hadisi wanda zai da kyautata da asali dai to wannan tadalisi shin kowa da kowa ya yi shi aibina ko ko da akwai wanda ya kasance aibina ko da ba aibina ba to akwai wanda ya kasance sikatuna tadalisi ne kasance na sikatuna wasu ma malama sun ce ana amsa an ce sikatun ne tadalisi to wasu ma malama sun ce ba za a karɓi hadisi ne kasance ya ce hadisi na ita shi a cikin da su ne rubar da kuma da an ta samar da dalisi ba za a karɓi hadisi ne ba in zo da an ko ƙala ko an sai ya ce hadisi amma wasu wani wasu kuke ba haka nuna ba ai an samu cikin buhari da mutum an samu muhaddis ko na alaihi sace ku da sunna kuma riwaya su da anana ko da kala ko da anna buhari ya rawaito mu da rawaito ke bisa wannan su ce to abin da kawo wannan duk riwaya da buhari ya yi ta ainihin wani da kisa cikin da suna kuma amma alaihi sace su kafin na an yi riwaya da an ko an da mu kala na abin da buhari ka nufi da hadisin da ya zo da ainihin sama'i bai ciki shirkani ba amma bai haka da ya ciki shirkani don haka kawai hasana a bai kawo sama'i ba wasu ka ce a ba haka na ba ya dai kawo mai al'ana nan to wajen zai kawo shi sama'i duk hadisin da ya kawo da al'ana zai kai ga wani wuri ya kawo shi kawo shi sama'i ne shi ke zan ja kawo da al'ana wani wuri ko shi kawo sama'i kuma ya kai ba ma yi mahimmanci a kai ko ya kawo hadisi na wajen zai iya su a tada da hasana zai kuma kawo shi sama'i to shi na ce turkun zai wanda sahihi wanda ce suna cikin sahihul buhari da mulli masu masu masu ainihin da dalisi akwai a mashi suleiman ibn a akwai akwai hushema sannan bayan wannan akwai kuma kakada bayan wannan akwai walidul mulmin bayan wannan akwai bayan akwai sufiyan ne ma su bayan da bayan suna shahi wanda ya kasance sai kasan na sai kaje suka shahi ba su jirgin hadisi wanda ya kasance shi ba sai kasan na an gane za su shahi wanda suka dogare shi sai su jirgin hadisi wanda ya kasance watan ba su jiwo hadisi gare shi ba amma yi mu'amala shi kuma shi ma a nufi ka gane abinda aka so nan da a san shi mai dalili sai gashi shi a cikin sikatu ko cikin sikatu in shi a cikin sikatu ana da an da wasu kace a an aratu an da lissi gairu ga kullum hatta su da hadisi an ana tabbata hadisi ba a tabbata hadisi ba a karbata hatta su da hadisi in ya ce hadisuna in ya ce ba za a karba ba sai su mi haka aka yi wasani na dole daga cikin tadalisi tadalisu shiwuhi akwai wanda aka kira tadalisu shiwuhi me a shi sifa shaiha wata sifar ta shaihi ne bai ma duhi da ya warabu da abin da ba su shaihi da shi ba an yi sifa shai hallaku bi ma dubi rayu da ku shi sifa ta shehi ne da da sifa da ba shi da ita ba kamar alal misali shehi ne ana ce mishi halilun an jaru da yanzu sai kyasi suna halilun an babu wannan ce da ne su shi ka gano ne shi yana wannan saboda ne ke saboda hanya ta tsancewa ayo mai wuyar da ya hanya ta yi kawo da kasance sai kawo wani suna hagari na shi kami to wannan ajiyar da ne su shi hanyar sifa shai hallaku sifa ta shehi ne bima da sifa da kasance la ya ba a sashi da wannan sifan ba da an yi kuna da isman aw kunyatan aw laqaban aw hirbatan aw ghayr zalika wa yashhadu bi shay'in minha bi shahadatul ayyi da cikin ta ko da kuma sai shi abace shi da kai da mashi harbihi da abin da bai shahadu da shi ba shan sharhi shan sharhi shi da lisi kenan an gane wannan to in wannan shi ce wanda da lisi shuru wannan shi ma an aiki na wanda shi ba a karba hadisi ne amma in ya kasance shehin na nashi ba su kabari in shehu ne suka ne babu da ba buhari shi ne amma suka dani ya ce su sharu shi ko na shi abin da zama shari don fasu ya tsara shirin da disa tulwe ya shi hasbun wani su ko to wa sharuhu mai sharri ne bintufi da rammi wani su da karamci wa kala hadimu ne su ya sa gaba shirku ne ya dinga mun kada mu shidara ah. wa sharru ko mahi sharri ne bin dole da rabbi wa zirgare ko karamci aiwa shi na alikanta a akwai shi nan amma babu shi nan wa sharru ba ku ko shari wa sharru ko mahi sharri ne bin dole in ya kasance sharri ne da ifina sharri ne da ifina sai ya ruhe shi ya ruhe zai ne sai ka ce sifar da ba san shi da ita ba to shi abin shari'a

wannan an ce ya kasance saboda ƙarfi ce gumi yana shi wani babu komi saboda ainihin a wannan ka cewa a asabaki shi na cewa sami na fitar da kore shi shi a nan koyi wannan a shi na mai a imam shafi ya biyar lafa saboda imam shafi ya na tun shi sha shekara kusan kowa shafi biyu ya kasance duk abin da an lugar larabawa ya santa ya sa a yawon arabi ya san lugatin arabi ko mu hawa tabimu hawazinu duk dokokin larabawa da kasance ku tsara ya san ya ce na kwanta tare da suna da tare da su tun da tare da yake tare da ainihin a abinan larabawan kawai don haka duk na tsare wajen su gaba ɗaya ga shi azama imani na na ruga amma in ya kasa kasa a ta kuma mu shafi sai ce shi ne so ne da zai ce ne kaza to shi ne kake sani da ta nuna shi sai shi ne bai wata kowai saboda sun gani ko ɗan saboda ni wa da sun sibina sai ce wa gana ne yanzu hadimu daga dadi ya ce ɗan kuma ana wannan wato hadimu daga dadi shi na wannan shi kuma shi ko kuma muhimmin su misali shi a nan shewaita idan hadimu daga dadi ya kuma ga shehi zai ce hadis na kula kina da malami guda malamin ko guda shi da hadisi da ni guda shi masala in shi da hadisi da ni guda wannan malami ka yi alal misali in yace shi ka su ka ga dawa shi ga malami guda su malami guda to babban sai ce hadis na abdullahi ibn yusufa sai shi kuma cewa وحدثنا عبد الله أبو عبد الله كيش هذا عبد الله سيجي وحدثنا عبد الله أبو بكر سيجي وحدثنا أبو القاسم وحدثنا مراد تدور الجنة wani musu isa ya sai shi guda ma kuma shi a shiya hadari amma kuma shi yake gudana saboda ya ga shi hadari sai da yawa gare shi to kuma so shi ta kawo wannan ta aka bayar da shi gaba da guda sai shi zuwa dama ya kawo wa wa gasfa to wannan bai komi wa kana hadiri salim misali su asharu shi ko na kushi amma ne zama shari da ke tadlisi shi ami da tadlisi to a ce mishi tadlisu tadlisi haskun shahiwa ne laga wanda ke ya yadda da yi mukun tadabbun ya zagaye shi da sun ilamintattu ya za a yi wannan kamar misali an ta sikatun kai ce kake wanda wanda kai ruwaya an da ife daga da ife wanda wanda ife an sikatin shi ko mutum ya riwaya dole ta ce ta ce na ta ga kai tana zakatu ta yi riwaya da ibi da ibi ga ya zakatu amma shi tafi da ce da galado ta za mu yi shi ba ka da waya da wata abuwa zakatu da yi da ka to sai ka shahi a kamar malamin ka zakatun na ta yi riwaya da malamin ne su ce zakatun na amma shi ko malami ne da yi na shi ko malami malamin ne zakatun na ta kai malamin ka zakatun na amma malamin ne da yi na malamin malami ne shigo sai ka tunna to da ka ho sai ka ce hadisuna fulani ce ruka kenan ka gane sai ka to shi shi wanda shi ruka daga sai ka tunna shi da wasita wani ya fice da ibi na amma ya zama yin ce sai ka a asali an gane da ka taho sai ka ce hadisuna fulani kana nuna shi ruka sai ka sai ka ce an fulani sai ka tunna sai ka shahidi kaga kuma sai ka tunna sai ka tunna hadisuna sai ka tunna sai ka tunna ko to shi na ce wa sharru ce wa salisu da sharru wanda an dauko shi abin da zama sharri su tazwaita aje min da su tazwaita hasbu shahewa ne daga wanda ya yadda da yi mukuta na kun ya zagaye hadisi ne bis sikati sikatun an sikati wanda shi abin da zama sharri a cikin ne ba kin wani ne alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah al-irsalu al-hadi wal madinatu lil-muttasil al-insanu al-hadiyu wal a fi mutasil asani ba da ikilali wanda ba kowa ka gane akwai shi ba sannan kuma da ainihin inda an kare kuma inda ba wurin kare ba shi da zai gane al-awwalu al-irsalu an mu'asiri ila sama'in wa huwa ghayru zahiri كمثل إن ولتم أبا بكر وهو قوي به كلام ظهر والثاني في لا تجلسوا على القبور لذلك الإنا لآدم الظهور والله الإنسان الحكيم wanda an cikin wanda kasance hakiki na ba gane shi in na naka wal mazidu sannan wanda an ga innani wanda kasance mutasili amma sai aka daga shi malikun an nafi'in an irin umara sai an ka ce malikun an auzari an nafi an irin umara to shi na ce al'awwal na farko shina magana akan al-isalu hadiyu al'awwal na farko al-isalu isali na in kidadi na an mu'azzinin ga wanda an kai zamani wanda kai zamani da shi ya kasance amma baka da riwaya kai an mu'azzinin da yanka ta yi zamani da malami amma ko ba ka da shi ba mu'azara da kun gaya shi ta ga yanzu alal misali yakan yi a ce akwai wani malami kwato wanda ya kun yi mu'azara da shi kila amma ba ka zo inda yake ba ba ka taɓa haɗuwa da shi ba kamar yanzu alal misali a ce irin a malam amur gigani kila ba duk wanda Allah kila kila kila haɗu da shi ba amma kuma an yi suna rai ko to ka kun yi mu'azara yanzu hadisin da ka jiyo ga almajiri ne ko shi ko almajiri ne jiyo gare shi in ka tuho ka sha almajiri ka ce a'a amada kun yi mu'azara an mu asirin da zai haka ba ka yi samari gare shi ba ka da jaza ta shi ba ka da jaza ta yi an gane wannan da wannan shi aka ce ma yan sabu na jini ya ce bila sama'in watan alhali ko baka kyau hadisi gare shi ba wa ko gairu zahiri lalle hakika wannan ya kira kam wa ko wannan ya kira gairu zahiri ba bai nan na ba in kira na wannan arziki saboda me an mu asirin da zai yarda kai zamanin shi ba ba ka zo da shi ba sai ka ce an wanda bai san zamanin ka ko kuma wanda ya kasance bai san tarihin ka bai gane baka jo gare shi ba kayan kiɗa da hadisi sai ce ni a misali ta da ne da kamar da ne na hadisi in tu mu a baba kare fa kauyen aminu in kun ka ba da shugabanci ga abubakar hakika abubakar kauyen mai ƙarfi da kuma aminu amintacce na to ga misalin hadisi nan a mai sharhi sa ya ce ka hadisin da ka hadisin tamka hadisin wanda kasance Abdul abdurrazzaqi abdullahi ya rubuta wannan hadisi an su da sauri daga su sauri ba ba daga su na ba watan an numanin abin sheba na shi kuma numanin abin sheba an su da sauri an abin isaka daga abin isaka kuma ba daga abin isaka na ba akwai wannan shurekun an abin isaka an zai zini su bayin an huzai fata marfu'an in wulle tukuma a ba bakarin fakawai wa aminu ko kuma mun karin wannan hadisi shi a da ya kidari fi mawda ayi wuri biyu isnadin shi a din kidai wuri biyu li'annahu da min cewa wannan hadisi ruwa an rawaito shi a da Zaki daga Abdul Zaki kala ta haddathani al-Nu'man bin Abi mata. kenan ba haddasa haddathani Sufyan al sauri ba kuma in an gani ba Abdul Zaki ya zama ne Sufyan al sauri mu'azir yana na lan yarka da hasu da shi ba an gane wannan sannan ce kuma a an sauri wani an yi ruwa kuma ayatan kuma an sauri daga sauri an shureke daga shureku ba sauri an abi ishaka ba sauri su ta sauri an shuraki an abi ishaka can kuma ba abdulrazak an sufyana ba abdulrazak an an wani abi shaybaka an sufyana sannan ba sufyanu an abi ishaka ba sufyanu an shuraki na abi nabi da abi ishaka an rubuci wannan ko an abi ishaka da abi ishaka asabi kenan mun samu mun samu da ishaqa hadiyu mun samu wuri wuridu an kiyaye da wannan ko to shi na ce shi na sai faɗa mana farko sai ce al'awwalu isadu an mu'asirin bi la sama'in wa ghayru zahirin kamar da in mulitu mu ababakarin wa huwa qawiyyun in kadamun cikin wannan mun ji in da ba har da bai bayyana ba an gane wannan ko to sai al-madinu bi mutasil asalibi sai ce wasani shi kuma na biyu wanda suka ce ma al-madinu bi mutasil asalibi watan ziyada cikin isnadi wanda an mutasili inna ne ga mutum ne ba mukaddina ko sai an kai ziyara cikin ne Ta sai aka zama mukaddina kuma babu idrari din to ga misali yace fi la ta la su. kada ku zauna alal quburi da karuruka wala tasallu ilaha kuma kada ku gaishe ta alƙibla kar ku yi sujada da ku yi sallah da ita yace da zai ari da mun ka samu alimul zuhuri wanda ta bayyana la tajlisu ina ne. zai mai ƙari da cikin wannan isnadi adil zuhuri da ya samu bayyana ba shi ba sai mu yi mace jini ga shi da ke shi ce a aikin hadisi cikin hadisi la ta su ala da quburi wa la ta tusallu ilaiha wa la ta tusallu alaiha la ta su ala da quburi kada ku zauna a kan karuruwa wa la ta tusallu kada ku yi sallah alaiha akan ta rawahu ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ya yi wannan hadisi an su bayan sauri daga su bayan sauri a'a ba daga su bayan sauri ba a abdul a inda mubaraki a an abdurrahman ne da dai sai ya kara su bayan sauri amma kari ba shi na ba an musulmin layi an da layi an nabi idrisa sannan kuma an musulmin layi na an wasu tun da tsari ba an musulmin layi ba a bi idrisa shi ma wannan kari na an abi musulmi algalawi sahabin manzon Allah ne an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu alaiha kada ku zaune kaburbura kuma kada ku sallah zuwa gare ta to ba zai kiru su kuyana an batun su kuyanu wa abi idrisa da abi idrisa ziyadatu wahadin ƙari na da kuskure falwahamu min su kuyana kuskuren da an yi na daga sufiyanu yamman ko farwahu su sufiyana kuskuren da an yi na ambaton sufiyanu yammatun da irin ruba yake gyara gare shi don haka da shi an kiyaye ko farwahu su sufiyana kuskuren da an ka samu wanda an kace su sufiyanu da an ce ibn mubaraki an sufiyana to kuskuren da an ka samu na su sufiyana mimman nuna ibn mubarak ba ibn mubarak wanda kuskure ba saboda bai yashi ibn mubarak da kai ya shafi su ya kuma bai ba an gane wannan ashe kenan farwa hamamin su ko yana mimman nuna ba mubarak wasu ne almajirai wanda aka sa gare shi wa su kai zari ne to su kai wannan kari wanda yake ibn mubarak a Abdurrahman bin Yazid ba ibn mubarak ba an su ya da sauri an ji da wannan ko ashe mun gane an batun su ya da an kai ba kuskure ya ibn mubarak ba kuskure don sabar majiyar da aka saurare shi an gane wannan la'anna sikatin la'anna sikatin domin amintattu rawar masulutun na hadisi an ibn mubaraki daga ibn mubaraki an ibn yadida daga abdurrahman yadida to sannan kuskure da aka samu shi ko na amurtun abin idris al-aulani sai cewa fi abin idrisa shi ko kuskuren da an ka samu na ambaton abin idris al-aulani shi kuma min ibn mubaraki kuskure na da ibn ruwali an gane wannan da an da sikatin saboda tattu a ruhu sun wato shi an inda zida da ka inda zida wannan kuru a baya da yasa ba su an faci abin da alwala ne ba cikin nasu ina ne an gane bike da samun ciwo ko eh to shi na ce wasa da dadu fila ta su jilisu allul kuburi kar ku zama akan kabar ruwa wala ta sallu alaiha zazzabi ƙarin ga an ka samu kuskuren da wannan ya yi wanda aka saka ilmi barke sun ka ambaci su da sauri babu su bayanin sauri sannan kuskuren da ilmi bariki ya yi ambaci abu dinsu alahulani babu ciki ake yadda kan wannan ko domin an ƙara mutum duwan da babu can kuma an hidda mutum duwan da ya kasance akwai su ashe wace ne ga an da ya samu rafiyu shi kuma wannan almadini ne mutum da asali لذلك لله أي ملك بل الله الحمد والصلاة والسلام على المؤنث والمؤنث ما اللقاء أن قال أن وده إلا لذي التدليس فهي فضل وللإجازة ذي الآثار أن وأن أو أن كذا عن جاري تتمت والاعتبار جمع تلك الفرج هل له متاجر وشهيد حسل وإن يكن للروي فالمتبع تمو إلا كسرا ونفئا كأكمل للشفيء أم ملكي عن ابن دينار بما أنسكي تاب أبو عاصم ثم كان بي شاهده عن بحرهم عن النبي الله أكبر al-mu'annanu hadisi wanda zo da an ana wal mu'annanu da hadisi wanda kasance zo da an ana mai an ana an kula ne, an fulani an fulani mai an ana anna fulana anna fulana anna fulana to shi hadisin ya zo da an ana da shi duna maluma suka ce idan malamin yin ruwaya hadisi in bai cikin mujalli suna kuma sannan an tabbatar da ya haɗu da wanda ya ruwaya gare shi in ya ce a fulanin wani ɗauka wani hadisi mutasilina ba mu yi za ɗauka ke ba da cewa an fulanin da cewa kula nan. da cewa hadisuna fulanan duk na ba su da bambanci maliku a zuciya cewa malikun an nafi na ibn umar annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda tabbata imam na maliki ya haɗu da nafi nafi ya ga ibn umar ibn umar shi kuma riwaya daga mutum sallallahu alaihi wasallam don a shirke nan kaga an ana ba ta mujallisi ce to za a rike ta mutasila amma in ta mujalisi ta za a rike ta الثاني بلغ الحديث سنيات حدثنا akwai suna amma kuma su kazunna da zaitun amma su hadisi suna da yawa cikin masu masu abin da masu raya hadisi musamman cikin diyarar buhari muslim ana samun mudallisun da yawa cikin an kiyaye wannan amma da dalisun da suka yi ba dalisi na irin wannan mai muni munin nan ba dalisun su bai da muni kware ba su na tasbiya ba su na shiru to shine malam yace ma'alliqa'an an an an qala da ƙala wa anna lafzi na an da lafzi na ƙala da lafzi na anna to wasulun za a doki wannan riwaya su lace amma ma'allin ƙari sai an samu da wal ma'asar in ya kasance sun haɗu kuma sun yi zamani wannan abin da buhari da allah hannu ya aka ne da su daga cikin maluma ila kan musulmi wani mai ce in dai malamin ce an fulani ko kuma ce ƙara fulani ko kuma ƙara fulani ko ana fulani to za a bi kunna riwaya su lace ya yi ya haƙe kuma ijma'i kan wani shi duk ijma'in malum ya gudu kan cewa in malami ce kala ko ce an ko ce an mutu sai aka dokata amma dai su ma'ari suke sai an samu ƙaru sai an samu asara to shi na ce wannan za a ɗauki hadisi mutasili sai ni illa da dalili sai ya kasance mai wannan riwaya da an ko kala ko anna shi a cikin masu dalili dan kan fahimta da za a ɗauki hadisi na shi mukaddima mutasili hatta ya sura hadisi sai ya ci hadisi to sai suka kare da wannan to sai kasance maluma suna amfani da ainihin ƙala ko kuma an ko anna wajen ijaza shi na suka ce a shi suka ce mai yawanci idan kuka ji maluma sun ce watan qara'atu ala fulani anna fulana qala kaza wa kaza to ijazatu kunni qara'atu ala fulani an fulani suna nufin ijaza wannan. ijaza ce qara'atu ala fulani ba qira'atan alaihi wannan kana karanta a jiya saurara maka qara'at ala fulani kenan ijazatan na kanta ijaza ta wani yace ya jiwo an fulani an fulani an fulani an fulani an ce ai ko to shi na ce wani walin ijazati lil isari annaba inda ta ba babu inda cikin waɗannan alafuza wanda ake amfani da su sai dai anna da an da kala da ci abin da ce almu'annanu wal almu'annanu ko almu'annanu wal mu'annanu almu'annanu wal mu'annan to shi na ce anna wa an anna wa ijazati anna anna ko kuma anna jari ta da ita ma kada an yanke dil ijazati da ijaza don ijaza da su ana ijaza da an ana ijaza da ala ana ijaza da anna duk wanda da in kaji su wata cikin zamani zamanin da ya zo kenan zamanin da ake nuna in kaji sun ce an fulani ka da kaza wata kaza ijazatan kenan a habar na fulani an da fulani ka da kaza ko kuma mai gudana ta kada a yi yanke ita ma cikin ijaza ne ka gane anna wa an da anna da an to aka aike su ga ijaza ka gane haka wasu maluma sun kace har ko kuma ta anna ita kadai jari mai gudana ta kada a yi yanke ta ijaza ka gane ko wallil ijazati bi dhil asari anna wa an wala kaza an jari sai an gane wannan ku fatin wato a al-ijbar abin da aka ce mun ijbari watan sabrul bil hadisi ta tabo bil hadisi bi a hanyoyin hadisi idan hadisi ya zo kamar yanzu alal misali maganar da malami ya faɗi sai kasance duk sauran ruwa sun faɗi ta daidai da malami ya faɗi ta ɗaya daga cikin almajirai ne sai saba musu to in ana son a gane shi magana da almajirai guda ya faɗi daban ya daban da su shin cikin almajiran malamin nan za a samu wani shi wani kauli ne da wannan idan ke ya samu taba'a ko ba zai samu taba'a ba in ya samu taba'a shi ke nasa cikin to abin da wani wani kenan ba ta da dina ba balle a ce ta farin dina kulan taba'a kulan kamar yanzu kaga muna karatun mu taba'a cikin sirri fari ko to ga misali mu taba'a nan yau mun ce mata sai a ke a gane wani taba'a kai tuwa to watan kayan ya za a gane mutaba'a sai da itibari da itibari a gane mutaba'a in babu jibari ba a gano ta ba saboda dukkan jibu buhari ya ce ta ba ko fulani ko fulani ko fulani ko fulani to itibari ya sa sai da bi duk fulani sai bi hanyoyin na hadisi sai ga shi wani da ke gaba shi kai da dogon waya ba a shi kowa da ya samu irinta ta inda shi kadai na bai kawo shi ya zan fardin ko idan fardin ya kadai ta da ruwaya ya sa a masorin ruwa ya zama ce hadisi ne na saura ba sai mu ce mishi mahfuzi ko na sai shi kasance shadu buhari mai ruwa shamu an kiyaye don nan a shi kuka jaci ta maka fulano wa fulano wa fulano wa fulano hadisin kenan ya samu inganci ya samu tawa to abin da aka ce ma wata itibari shi na wannan ke cewa a wannan alimin ilimin shi na cewa albabu in lam tujma'a turuquhu lan yatabayyan hadaku babi idan ba a tara hanyoyin hadisi da ko ina da ko ina aka da su guda ba lam yatabayyan hadaku kuskure ba zai bayyana ya ana so a gane kuskure ne a cikin hadisi sai an tara rukun hadisi hanyoyin da an rubuta hadisi sai a ce to wani ya rubuta wane ya rubuta wane ya rubuta amma da riwayar wani da riwayar wani sun dace amma ta wani ta saba musu to wani ya kashe duke ne canza canza an da yake ya hata daga hanya kenan sai a ce na shi hadisi shi na da su ko sai a ce mishi mahakuzi an gane wannan ko sai ce to ya kace mai tibari yace wal itibaru abin da aka ce mai tibari jam'u rikal fadi tara hanyoyi na hadisi wanda kasance ya zo fardun na Allah mutane ya samu ya samu da bishi in ya samu da bishi alhamdulillah in bai samu ko shahidin shahar shaidu wa shahidin ko ko shahar shaidu hasala mai samuwa in ya samu shaidu shi kenan ko hadisi bai samu ta ba amma amma ya samu shaida da shaida da mutawa a dubura ta wa in ya kulle rawi fal mutawa fa in idan dai ya kun ya kasance da rawi ga rawi rawi ya samu talibu ko ya samu shahidun to kar mutaba'a wannan mutaba'a kamar ita ake ce a tamiya wa illa in bai samu mutaba'a tamiya ba kasu da sai ya samu mutaba'a da ake ce mutaba'atun qasidatun wannan ya aka ita ma mai amfani ce to ga misali a nan tamiya da qasira da shahidi yace ka aka milu lishafi an maliki ka akamilu tamkata da akamilu da shafi'i daga shafi'i an malikin daga malikun alisin a ibn dinarin daga abdullahi ibn dinarin da ma an nasikin daga abin da wuce daga abdullahi ibn rukun nasik mai kokarin ibada mai yawan ibada watan hadisi wanda shafi'i ya rawaito an malikin alisin radiyallahu anhu an abdullahi ibn dinarin an abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ash-shahru tis'un wa ishruna wata kwana 29 shi kai fala tasumu hatta kada ku yi azumi sai kun ga wata wala ta tudru sannan kuma kada ku sha ta ruwa sai kun ga wata fa in gumma alaikum idan aka ruhi wata gare ku ba aka bi rufe da 30 ku cika ƙididdigar wata kwana talatin ba in gumma alaikum ba akan da lura ƙididdiga sarasina idan aka rufe mun kwata ku cika ƙididdigar wata kwana talatin dukkanin wannan ita arewa ta shafi an malikin amma dukkanin a samun maliki alaihi sun tuntun daga malikun alaihi radiyallahu anhu ba in gumma alaikum ba zuru wannan ita arewa dukkanin ruwatu amma a malik duk ruwatu na maɗa malik abin da sun tuntun kenan malikin da alaihi ba in gumma alaikum faqad rulakum idan aka kure muku wata to ku kaddata kididdiga ku koma ga lisan ku kaddata ku kaddata ku kaddata sai ku koma harkon lisan ku sai ga wani ku samu in kuka san ko fara ku samu sai ku aiki fara ku kenan ya kwana ta a shi da gobe mu shi yau mu shi saboda an samu gami ke bai goma alaikum ya an karu sararin samaniya da garagizai ko an karu sararin samaniya da kasashi ko an karu sararin samaniya da kura ba in goma alaikum da rura idan da koma to daidai wata an kiyaye da wannan shi kuma na abin da shafi biyar mutu a malikin ba yan goma laifin ba aka da rubuta idan bai saba musu ba ya saba musu ko to sai wasu sun kaza shafi ya ka da wannan ruwaya ba yan goma laifin ba aka da rubuta talasina sun ka dauki hadisi ne rashi kamar shazunna shi da ibn ya ce hadisi ba shazina ba ya samu ta ba a tamiya ya samu ta ba a kasira ya samu shahiri an kiyaye da wannan ko to yanzu nan da fa aka da rufi da talatin kaulin shafi'i to sai a diba a gani akwai wani akwai wani almajiri malikun a tsawon da ke shi ma yayo irin wannan ruwaya ta shi ko ba in ba a samu almajiri ne ba sai a diba a gani cikin malaman malikun a akwai wani a irin wannan ruwaya in an samu wanda daga cikin malamai na malikun a sai irin wannan ruwaya ne sai a ce yake na lalle hakika abin da shafi shafi'i mutum malikin gaskiya na saboda ba a samu ga maliku ba amma an samu ga malikin malikun a kenan lalle hakika malik wata shi rahmatu shi yayi wannan lalle shi kuma ne shi saboda ya bi shi kenan ga irin cikin maluma ne kenan lalle hakika mali ibn arzik ya ji wannan lalle ga irin cikin maluma ne in ba a samu sai a koma kasa a ganin shi akwai wani sahabi wanda ya faɗi irin wannan lafzi ce ya zo da manzo sallallahu alaihi wasallam in an samu haka nan sai shi to magana ga shafi yau ita da tabbata dan ba a same ta ga malami ne ba ba a same ta ga malami malami ne ba ba a same ta ga malami malami ne ba amma an same ta ga sahabi ta zama shaidu ta zama shaida a shekin da tabbas lafiya kan shafi ya faɗi ce ya shi kuma ni kuma sai kin ya jiyo shi in la su wani wata ba su ɗin wannan lafi ba dan kiyaye da wannan ko to sai kuka misali ce fa aka mai shafi an malikin aibin dinarin bi ma'ana suke taro abu asin to yau wata shafi ya samu ta ba a asira ba ta mai hawa lokaci ta ba abu asin ta ba abu asin muhammadin asin muhammadin wata wannan hadisi na da ibnu huzaima ya rawaito shi fi sahihi min ɗari asimin muhammadin an abihi muhammadin da zaini an jaddihi abdullahi min umara an da nabi sallallahu alaihi wasallama fa in goma alaikum fa kammilu salasina fa in goma alaikum fa ita an riwaya ta wanda a cikin sahihu ibn huzaima min ɗari asimin muhammadin an abihi muhammadin da zaini an jaddihi abdullahi min umara an nabi sallallahu alaihi wasallama qala فإن قم عليكم فأكملوا fa akamilu salasina فإن قم عليكم fa in gumma alaikum fa kamilu salasina ka kashe ya dinda ruwa ta أبيه an kiyaye يقول آسم to wannan asimun na an an kiyaye ko asimun an daga mahaifi ne muhammadin zaidin shi kuma zaidin wata an an abdullahi bin umar shine mahaifi shi shine zaidin an kiyaye da wannan to wannan mutaba a kasira aka ce mata saboda ba cewa an kai watan ainihin asimunu muhammadin ba asim ba ce asimunu muhammadin ba wata abdullahi ne dinare abdullahi ne wala sai aka ce asimunu muhammadin an abihi daga mahaifi ne kenan shi an wannan abdullahi ne shi an daidai abdullahi ne dinare an kiyaye da wannan ko to ashe kenan kaga abdullahi ne dinare shi kuma yau gawa daga ibn wala ashe kenan sai a ce asimunu muhammadin an abihi daga mahaifi ne muhammadu mahaifi ne muhammadu shi kuma watan mahaifi ne muhammadu shi kuma an abihi daga mahaifi ne abdullahi bin umara asimun muhammadin zaidin asimun muhammadin an abihi muhammadin zaidin an tabihi abdullahi bin umara radiyallahu anhu ta ga hadisi ya koma gawa ya koma ga abdullahi bin umara ko shafi'i an malikin an yi dinarin an abdullahi bin umara عاصم بن an abihi an jabihi abdullahi عبد الله ya kuma ko kaga wanda ya zama ya zama mutaba a kasira yace su bar arabi sannan arabi gashi ne shi kuma a ga arabi nan an samu abdullahi ibn ulama al-qanabi wanda an kace duk kusan almajiran malikun babu da shi ko a alamu min asabi maliki kin zama ita kana to sai kasance ga ainihin arabi ga riwaya wadda an karanto ingantacciya wadda ta cikin sahihul buhari qalabi an malikin an nafi'in an an abdullahi ibn umara anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala الشهر ويكون تتماشرون ولا تتوموا fa تروا الهلال ولا تدلوا حتى تروا فإن قم عليكم فأكملوا إحدى الثلاثين دي دي رواية شيء لك الشارع شارع أمالك قال لي أمالك متابعة تابعة كده yanke ya nan to yanzu muka nema ke da ko yace to shahidu ga shagunan shi kuma an samu an ba harihim daga abdullahi da abbas da nabi yadda ita wancan riwaya yace kuma wannan riwaya ta nisa'i ta nisa'i an muhammadun hunainin wata riwaya ce ta nisa'i min irin muhammadun hunainin muhammadun hunainin a abdullahi da abbas abdullahi da abbas abdullahi da abbas da ce sallallahu alaihi wasallama daidai wanda riwaya shafi a malikin daidai riwaya shafi'i a malikin abdullahi dinar abdullahi kawara wannan shine shi a shakka dukkan ake ta ba a hukun lawa shakka ba gani mutawa a ta biya ce ko asira ce ba shi kuma kenan da ba wani a kan shaida ba ya ana magana a kashe sai ci shahiru shahara ko fulani amma shi buhari da zai zama an bai haka kada shi kamuta ba a ko ta biya ko asira mahiyoci mata biya shi haka bai kama asira

فذاك ما لرأي فيه من أتى أو أتى كقولهم يرفعه يبلغ به يمي رواية رواية يروي انتبه wa'amu a kunna wata mun wa wa'amu homo shi sunan wata sai shi na magana akan hadisi wanda ya kasance sarihan da hadisi wanda ya kasance watan marfu'i na amma fi hukumar rad ba sarihan ba akwai hadisi marfu'i sarihan qawlan aw fi'lan aw taqlilan akwai akwai hadisi marfu'i hukuman marfu'an na hukuman qawlan aw fi'lan aw taqlilan to yanzu mun shigo cikin bayani ya bayani akan hadisi marfu'i qawlan wa fi'lan wa taqlilan yanzu a shigo cikin bayani akan hadisi marfu'i hukuman qawlan aw taqlilan a qawlan a auki na wata kalila ka shi da ce kunna nara mun kasance muna cewa ka wata ta wannan cin abdullahi bin umara yace kunna mun kasance nara muna ganin abdullah hadin ummati wanda an mahibi ke wannan al'umma ba da nabiyyi ha bayan manzonta abubakar summa umar summa usman wa nabiyyu hayy manzo Allah shi na rayi abdullah hadin ummati ba da nabiyyi ha abubakar ثم عمر ثم عثمان والنبي يحبه to wannan haka yake duk sahabbai sun ta a kan da in ba dai Usman a kana ba da yake sabani wasu malum masu ce alimna in alimna radiyallahu anhu abdul bin Usman a kana wasu kace a Usman abdul bin alimna abi talib malikun asan ya tafi akan wannan ya tafi akan hihitar da Usman a kana ya tafi akan hihitar da alimna abi talib radiyallahu anhu akan Usman a kana amma daga bashi ma ruju ya kuma kullin shi kullin maluma. shi ma wannan muhammadu na hanafiya ɗan zama da abi ɗalibin na ya ce shi wai cikin sahabai wa kowa sai ce mai abubakar sai ce sannan wa sai ce sannan umar ya ce sai shi ba kowa tambaya ta yi ba kai in ce sannan wa shi kawo su Mara ya ce za mu cikin yayi kunna da mun kasance muna ganin watan kun da wannan watan hadisi na a hukuman ba zai ba Wana wutan bikin wannan an sahibi inda sahabi ya faɗi wannan to yura ana gani ne wata na hadisi na a hukuman ko kuma marbu'an na sarriha amma ya sa aka ce hukuman kiyaye wanda biyu hayyu manzo kenan ya samu labarin suna haka amma bai ce ko kala ba ya zanta kalili kenan yana yiwa ya ji ko bai ji ba in an ka dauke ya ji ya zama hadisi marfu'i sariha tasriha in ya ce bai ji ko ya ce mina sunnati kaza wannan aka ɗauka ta hadisi marfu'i ko kuma za ta sariha saboda akwai sunna tai akwai sunna sahabbai ne radiyallahu anhu aw umina haka nan kuma ta umina bilalun an yi shafi al'azana wa wutar ikamata umina bilalun an yi shafi al'azana wa wutar ikama wannan hadisi umina bilalun wata horon bilal manzo Allah ke horo don haka wannan hadisi marfu'an na hukumar la tasriha ana ba shi hukuncin hadisi marfu'i amma ba ƙoro ba umar bilal an hori bilal waka za haka an hina an kaza manzo Allah shi cewa hina an kaza a sahabbai na cewa kunna hina an kaza mun kasance ana hannun mu akan aikata kaza sai idan sahabbai ke hina an kaza waka hannun su ta ga wannan manzo Allah ke hannuwa kenan to wannan sai a ce mishi hadisi na marko amma kuma la tasbiha kaza haka nan ma la ra'ayi bihi haka nan hadisi wanda haka nan kaulin sahabi faɗi wanda ya kasance ijtihadi bai shiga tai akwai abin da ya kasance da shi ba ijtihadi bane me a misali ne sai ce ma a ta sahira dau a raɓa ba za ka fara jama'a udul ala muhammadi yau da abu zahiri mazu ne kenan shi na ce au wa wannan au ko kuma tan a ta abin da ya zo a nuna mas'udi daga abu zahiri mas'udi shi na cewa wata ma a ta sahira dau a raɓa ba za ka fara jama'a udul ala muhammadi ya kafir ta ma abin da an san kusa ga mutu sallallahu alaihi wasallam ma a ta sahira kun zo inda ɗan sihiri ya kame bukata ta yi au a ko kuma zo kai ma ɗan bibi mai bugun ƙasa mai haɗin ramli ya zace ne ga bukata ta shi biya mashi gani akwai sa'a ko babu sa'a wa ga kafar da ma'udul ala muhammad ya kafin da abin da abin da an san ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani na shi kare ma shahada wata ba haka nawa ta muhina an kaza sai ni ga kawai haka da sabai ke cewa Yarba yarfa'uhu watan an abin hurera yarfa'uhu an abin hurera yablugu bihi haka nan yablugu bihi an abin hurera yarfa'uhu Ya yarfa abu na anwa an abi hazimin rafa abu daga abu hazimin rafa abu ko shi ya jo gawa ya jo ga sanar a hasari in tabi'i an kace an fulani tabi'i ne aka ce rafa abu ya dauki hadisi ya gaishe ga sahabi shi ku sahabi ya gaishe ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan za a ce mishi hadisi na barko an hukuma la tasriha in in mu samu labi ne ya rubu tabi'i ce an abi hurairah ya rubu tabi'i ya ce annabi hurairu ya rubuta ya ke na anwa ya kai shi gawa eh, ashe ka diba wannan bala wannan iblabi ga mazo da ke yalmi haka nan wata an abi hazimin yalmihi an abi hazimin yalmihi ya jingina shi ko kuma la alamu ban san komai ba illa annahu yalmihi haka shi abu hazimin ya ce la alamu illa annahu yalmihi ban san komai ba sai dai ina da tunci sai dai shi ce wannan salim sabi a sa'idi mihi ya jingina wannan hadisi ke nan ga mazu sallallahu alaihi wasallama yarwi haka nan rawa rawa abu huraira kenan anwa rawa abu huraira an abi bakarin ko rawa abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ne za a lukin shi marfu an hukuma yarwi haka nan kuma ta an abi huraira yarwihi ko kuma ta an salim sa'idin yarwihi dan dai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam intabi kamar ku akan wannan adiba min babu ran wani wasli wal irsal wani wakati. waqti wal wallu wal irsal in ta'arada kala nikah hukum lil wasli da كعادل إما وقف جائي إلى رواية مع الإبتاء المحكم ومختلف الحديث والمنصوب ta arojo wasu inda ya kasance hadisi ya yi kaura daga cikin wasu malumma wanda ya kasance hukumar na nuna suka rubuta hadisi wasu suka rubuta hadisi mutasili wasu suka rubuta shi mursali wasu suka rubuta shi marfu'i wasu suka rubuta shi mawqufi wanda za a doka kuma ga su dukkanin su hukumar na nuna ne ko kuma ainihin ga mutum guda aka rubuta wannan hadisi gare shi maratan mursalan wa maratan muttasilan gumaratan marfu'an gumaratan mawqufan ya za a yi da irin wannan ko an samu kabar kenan ko kuma dukkanin su ko wannan su hadithu na mutaqin kina ce wal waslu watan ittisali wal irsalu da kasance hadisi mursali wanda ba a mata wa sahabi ba in ta arada idan suka yi kabra kala nikaha tamkan la nikaha illa bi waliyin wanda ya kasance wannan hadisi la nikaha illa bi waliyin watan an tambayi buhari radiyallahu anhu akan wannan hadisi to hadisi nan da kasance ihdila bihi an abi ishaq asabi'i an yi sabani gare shi daga abu ishaq asabi'i abu ishaq asabi'i rawahu anhu shuba was sauri da shuba da sauri sunan wannan hadisi an abi ishaq asabi'i an abi burdata daga abi burdata an nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu burda ina ba sahabi bane abubuwar da ta nuna abin musa al aka ce mishi sai kasance shi wannan da sufyan sauri da wannan a cuba sun wannan hadisi daga ainihin a wannan abu ishaq al-sabi'i shi kuma an abi burdata abi burdata annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan an kiyaye da wannan wannan ita arewa ta shuba da sauri to sai kasance kuma bayan wannan shi kuma isra'ilu ibn yunusa ya yi riwaya wannan hadisi an abi ishaqa dan shi isra'ilu ana kiran shi isra'ilu ibn yunus ibn abi ishaqa asabi'i isra'ilu ibn yunusa yunus dan abi ishaqa asabi'i ya yi wannan riwaya kenan isra'ilu ibn yunusa an jaddihi abi ishaqa asabi'i abi ishaqa asabi'i an abi burdata an abi musa abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam muttasilan kenan la nikaha illa bi waliyin an kiyaye da wannan kai wacce riwaya ta shuba da sauri dukkanin su an abi ishaqa an abi ishaqa an abi burdata an nabi sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi musalina amma shi isra'ilu yunusa an abi ishaqa an abi burdata an abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam muttasalan to an ka diba hadisi yayi kausa gashi an waito shi mutasalli sannan kuma an waito shi mursali wai za a dauka yan hane da shi to shi na sai buhari radiyallahu anhu sai ya ɗauki wannan hadisi na ainihin abi isaka wannan ya ɗauki hadisi na wannan isra'ilun yunusa ya yi amfani da shi ya ce saboda ni ziyaratu sai kace makabulatun ƙare na amintacce abin karɓa ne kaga in bi ba sai sun yi kabla ko tsakanin alhuslu wal irsalu to amma buhari radiyallahu anhu sai ya zabi ya zabi wanda akan irsalu to shi na sai suka ce ga zaɓin da buhari ya yi radiyallahu anhu haza wannan shine zaɓin buhari ma'a annama arsalahu tare da ɗaukar hadisi mursali watan shuba da sori وهما سو Jabalani في الهند والاتقان Jabalani في الهند والاتقان da shuba da sauri ko kowane su dutse na wajen harda da wajen ainihin kwarewa kwararru na wanda kasancewar kasan dutse bai daga da inda yake haka harda su take ba za su jaye ba su suna da natsattsiya harda suna da harda cikakkiyarta harda su za su jaye da baya ba amma ta da haka sai buhari ya ɗauki wa ya ɗauki hadisi na isra'ilu da yunusa saboda mai saboda mutasilina ziyaratu sai ka maka qulatu ziyara ta amince abin karba ce kaga nan mun samu ziyara saboda nasu babu ambaton sahabi ciki an abi burda an nabi shi kuma nashi an abi ta an abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallama an kiyaye da wannan ko to an samu kabura ta da wal isabi to sai a rabuwar waqaf haka nan kuma idan ya kasance aka samu kabura ta ainihin a rabuwar waqaf kuma dukkanin su amintattuna shi ne ce ka hazratin to wannan dai kala can kala ne kaha illa bi waliyin al hukumu hukumci ridan yarda da lil wanda ga wanda zo mutasili ashe kenan dauki hadisi na wannan isra'ilu ne wani kenan bisa gare shi buhari ya tafi to shi na sai komo ga ainihin inda an ka samu kamar tsakanin hadisi marfu da hadisi mawqufi in aka ce mawqufi na hadisi ya tsaya ga sahabi in aka ce marfu na hadisi ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam to shi na ce ka ahdu rabbin ma'a waqfin jahil ka ahdu rabbin ta rikon hadisi marfu'i ja'in wanda ke yazo ma ta da kafin hadisi marfu'i wani za a yi wani za a dauka wasu maluma suka ce a dauki watan kauli na a hafazu. wasu maluma suka ce a'a a dauki kauli na a akasaru wasu maluma suka ce a'a ba haka za a yi ba a dai dauki hadisi wanda ya kasance marfu'i na akan marfu'i wannan shi a kauli na jamhurin maluma ko ce inda muka hito idan hadisi ya yi kaura tsakanin marfu'i tsakanin muttasili da mursali malum mursali su doka ba za su dauki muttasili ba amma buhari ne ya dauki muttasili ya ce ziyaratu su ce maka ga ka'ida ce kuma an kiyaye da wannan to da can da nan duk aka samu saɓani malum wacan suna doka mursali nan kuma tsakanin marfu'i da makufi suna doka makufi to shi na ce karabi waqafin karabi waqafin ah, ka ahadu rabin ma wakafin jari ka ahadu rabin taka inda kasance mun ka ɗauki hadisi wan gamar kuɗi na ja'in wanda ya zo a tare da kafin hadisi mawqufi ya za a yi kenan wasu malama suka ce a ɗauki mawqufi wasu malama suka ce a ɗauki mawqufi wasu malama suka ce a adiba da ƙaule a hafaza a ɗauke shi wasu malama suka ce a adiba da na aka sauro a ɗauke shi sai wasu malama suka ce a to ai ba kamar ta ba inda tsakanin arabu nawar inda tsakanin arabu nawar kafu babu kamar ciki saboda ni ila riwaya ta ma littafi riwaya ce da fatawa sahabi ya yi waya hadisi kamar kenan yanzu al misali watan wannan a isa ka as a an abin burdata an abin musa an nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ke sai a ce hadisi wannan marfu'i an gane wannan to sai aka wa sahabi tambaya kuma akan irin wannan sai ce ila nikah illa dole da an kai mai tambaya aka ce shi ana annabawa ne sai ce la la nikah illa dole ba fatawa ta ba da ba da jami'in fatawa ba ya ce ga mazo Allah ya ciwo hadisi ya zami ya zama kofi in ya gina ga mazo ba ya zama rafu'i to shi na ce a ana babu kaura da riwayatun ba al-ittali riwaya ce da fitowa sun kaga bai guda an wa sahabi tambaya ya ba da jawabi daidai hadisin mazo sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta mazo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah